A yayin wata tattaunawa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi ne da takwaransa na Ivory Coast a rasa watara, ya bayyana fatan tattaunawa tare da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar da shara'in sai sun saki hambararren shugaban ƙasa Bazu Mohamed. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Alasa watara na Ivory Coast sun tattauna kan halin da tsaro ke ciki a yankin Sahel da kuma batun juyin mulki a Nijar da ke neman kawo rarrabuwar kawuna a yankin yammacin Afirka. Yayin wata ganawa da suka yi a birnin Paris, Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka an shiga tsamin dangantaka ne tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar ne gwamnatin Faransa ta ki amincewa da sojojin to sai dai masana na ganin kalaman na shugaban Faransa Emmanuel Macron na nuni da cewa kasar ta Faransa ta sassauto daga matsayarta a kan sabbin mahukuntan na Nijar sakamakon yadda sojojin da ke mulki a Nijar suka mai da Faransa da saniyar ware inda suka juya mata baya ta hanyar neman sabbin kasashen da kasar Nijar za ta yi hulɗa da su Abdurrahman Dukko masanin harkoki da kullum a Nijar ya ce salon da kasar Faransa ta bullo da shi abin dubawa ne ana iya dangana shi kamar da wani yanayi sabo na neman kulɗa da Nijar. Saboda kun ga irin cece kucekin da an ka yi musamman bisa kan arzikin ƙasa na Nijar. Horon shi tsoro ya kama ta yau saboda mi saboda ta ga ƙasashe masu dama suna yunkurin shigowa cikin Nijar saboda su samu kulɗa ta kasuwanci da Nijar. Kinan horon shi kamar ta zama saniyar ware a wannan yanayi da muke ciki. kinan wannan kudirin sun ka hudo na cewa lallai za su tattauna da ƙasar Nijar amma da sharadi guda sai an saki tsohon shugaban kasa kun san kuma sakin tsohon shugaban kasa wannan abu ne wanda ba zai yiwuwa ba wannan abu da horon take gai kamar ta yi amai ta lashe ne lalle sun san da ba su samu wannan biyan bukata za ka a gaba sun dawo sun ce to za a zo a tattauna? yaya ne za a yi a samu maiduwar demokrasi a cikin Nijar. makuran dai ya jaddada goyon baya ga matakin kasashe yammacin afirka tare da alwashin nemo mafita kan halin da nijar ke ciki sai dai masanan su yi wa mahukuntan nijar da su yi taka tsantsan akan kasar ta faransa da suke ganin tana shirya wata makarkashiya ce akan nijar sabon taku da faranshi ta yi tana da yana da alaka da wani irin munafukici wanda take so ta haddaso inda za ta samu hanya ta ƙara sako kai a cikin tafiyar da jagoranci wanda wanga wanda muke cikin shi za a tattauna amma kamar wata hanya ce ake bata inda za ta samu ta samu rahoto kuma ta samu ma musamman irin abubuwa wanda kansu ba san da su ba ya an ce a tattauna za su zo za su zo a kai su inda yake kenan hanya ce an ka ba su da cewa gashi sun san inda yake kenan wani farmaki ma suna iya kawo shi kenan wani abubuwa duka wani taku ne kungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS ta sayi takunkumai masu tsauri a kan Nijar tare da barazanar amfani da karfin soji wajen dawo da tsarin kundin tsarin mulkin kasar idan har ta gaza cimma jituwa da shugabannin mulkin sojin inda kasar Ivory Coast ta ce a shirye take ta tura bataliyar sojojinta. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.